ku a cikin wani sabon shirin na Aljaniya, litta Allah. Abubakar Ashir Ismail ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin Aljaniya litta Allah shiri ne da Dr. Hafizu Muhammad Shuwaki, dakta na maganin musulunci da gargajiya yake mana bayani dangane da uh, dangane da shaidanu da kuma yadda suke shafar ɗan adam sannan kuma ya bamu addu'o'i na tsari da na tsari ga neman na tsari ga shaiɗanun da kuma tsari ga dukkan wani abin da zai cutar da ɗan adam wanda tuni dakta Hafizu Muhammad Shuwaki yana cikin shirin namu na aljani halitta Allah dakta Hafizu Muhammad Shuwaki mune maka barka da shigowa cikin wannan shiri namu nan barkan ku masu kallo da sauraro to dakta ba tare da ɓata lokaci ba kasancewar tambayoyin namu suna da yawa wannan yake cewa dakta ne maka fatan alkhairi mm. da kake wayar da mu dangane da ire-iren aljanu da kuma yadda za mu yi ma'amala da su ma'ana yadda za mu zauna lafiya da su ba tare da mun kusance su ba su kuma yadda za kake ba mu addu'a ba tare da sun kusanto mu ba dakta yaya za mutum zai gane cewa yana da aljani a jikinsa to <clears throat> wannan tambaya auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya kaga dari yan da lazim mun ba da amsa mun ba da amsa yadda za ka gane kana da aljini na farko sata amsa ka ji kana kasala in an kira sallah kawai ba ka son yin sallah a kan lokaci kana da aljini nawa duk in kana jin ba ka son haduwa da mutanen kirki duk mutanen da suka zama mutanen kirki kai ba kai ba ka jin daɗi cikin su nawa biyu isolating kawai ka ji ka infiradi kawai kai kai ba ka son shiga cikin mutane kowa da kowa mm-hmm. sai abin da ya shafi kiran sallah duk wanda ya ji an kira sallah zai ji to an kamu abu na gaba mutum kawai ya ji in yana da mata ya tsane ta ba dalili ba faɗa kawai baya son ganin ta mm-hmm. to kai ma akwai alama aljini sai an yi addu'a hmm. mace ta ji ba ta son ganin mijinta kawai ba ta bukata ko da wasa me ya miki bai mun komai ba in ba ya nan ta jin daɗi yana shigowa matsala hmm. akwai mutanen boye mutum ya zama a baya son a yi masa magana aure kaga mutum ya shekara ya manyanta hmm. da an masa magana aure sai ya ce me shi tsoro shi ma baya magana shekara talatin da biyar arba'in ba hmm. aure alama ce. Mace saurayi da ya zo wajen ta ya ƙi dawowa. Mun yi magana akwai aljanu akwai wanda ba aljanu ba. Hmm. Akwai wanda Allah bai kawo lokaci. Eh akwai wanda laifinsu ne matan. Hmm. Mace ce za ko kai mace an ce aljani ba ruwan aljani malam wata fa ta zo ta ta baɗa hoda ta je an mata make up ake cewa ka ganta baturiya ɗan dareriya a hoto ka ce ta turo hoto kun haɗa social media kawai kana so ka ce za ka zo gidansu kana zuwa ta fito karkarin ke daɗe da Allah wajen Jamila na zo tana wace Jamila kana Jamila mana yau aini ce ke ce ba ka gane ni ba ne ba abu da samari ba ne ba kai ba muke ta chatin da kai bari ma da koma wayas to ke daga jin haka kin sai ba zai dawo ba akwai malamin da ya gaya mun haffalo ya je a matsayin shi na malami an nuna masa budurwa a yake a hoto yana jewa ta ce ita ce ya ce ba ke wace ba shi nan dai ya ce to bari zan ɗan daga waya sai ya fito shi kenan matsalar ƙarya aka yi matan ƙarya suke yi suna yin ƙarya da yaudara abin da baki da shi bai kin je kin dauki hoto gaban wani kafcecen gida ko gaban wata sumbuleliyar mota kin bada hoda kin yi editing a bai kamata ba yadda nike din nan ka ganni nan haka dauki hoto a yadda kike ke amma ba hana kiki dan gyaggyara ba misali ni ma dan gyaggyara in ce bari in gyara hulata in haka kaga yadda dai Allah ya yi yawa in haka in haka in ce to in tattaro in ce to ku dauke ni har ma dariya sai in dai ya kamata ki amma ba a zo a baɗa miki fenti ba mm. a zo a ganki a zahiri a ga ba haka kike ba to kin ga ba ruwan aljini amma kuma akwai aljini wanda duk wanda ya zo wajenta ba zai ƙara dawowa ba mm. to bayan nan akwai bacin rai ba dalili mm. yawan bacin rai kawai ka ji ana hura ma zuciya mutanen boye ne domin suna tasirifi da jini suna bi su kama zuciya aljanin ya shiga jikin ɗan adam kwakwalwa yake fara zuwa ya kama ta sai ya kama zuciya to daga ciki akwai abubuwa ta yawa dai wanda an an ji karatuttukan mu za a tabbatar da mun bayanin abubuwan da suke kawo dalilin da ke kawo a kamu da aljini Dr. Hafizu Muhammad Shuwaki, dakta na maganin musulunci da gargajiya, wannan yake cewa yana so a bambance masa tsakanin sammu da asiri.